Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa mai zaman kanta ICPC ta bayyana hakan a wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun mai magana da yawun hukumar Azuka Oguguwa. Oguguwa ya ce hukumar ICPC ta samu koke ne daga shugaban kwamitin wucin gadi ƙarƙashin Yusuf Adamu Gaddi da ke cewa wata kafa ta yanar gizo ta wallafa wani labari da ke bayanin wasu mambobin kwamitin su nemi cin hanci daga wurin shugabannin manyan makarantu da su biya su wasu kuɗaɗe a asusun ajiya a matsayin cin hanci. Amma shugaban hukumar manyan makarantun kimiyya da fasaha ta ƙasa, Dr. Yahaya Umar Bande, ya ce babu ƙanshin gaskiya a wannan labarin. Ni na musu rantsuwa ne cewa mu ba da sanin ba da sanin shugabancin wannan kungiya ta shugabannin polytechnic ne. Amma na gaya ma kwamitin cewa duk duk rattan da aka kama da yi wannan eh, hukunci zai ɗauki zai shayi. Saboda abubuwan da ake ta korafi gaskiya ba gaskiya bane. Abinda muke tsammani wannan taron da muka yi da su zai zama mafita ga ma'aikatan Najeriya bikon za mu samu damar ɗaukar mutane aiki amma magana cewa wasu sun ce an ba su kuɗi mu dai kungiyar mu ta makantin nan fasaha da kere-kere babu wani wanda wani mu ya ba kukubu cikin wannan kwamiti din babu wani account da muka aika kuɗi babu wani mutum da ya anshi kuɗi ga kowane mu saboda haka sun dai kira mu ne su bincika yanda ake doka ma'aikata kuma mai musu bayani sannan kuma da mu da su zama da aka yi an fitar da tsare-tsare na yadda za a sauƙa wa mutane samu aiki a gwamnati tarayya. Amma ga masanin harkokin siyasa da diflomasiyar kasa da kasa, kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya tsokaci kan batun. To wannan zargi a gaskiya ba zai nisa da cewa har yanzu duk manya-manyan maganganun da suka taɓa ɗaukowa a majalisar dattijawa da majalisar wakilai baka taba ganin ƙarshen magana ta kai yanda wani babban mataki zai iya faruwa ba shugaban wannan kwamiti na majalisar wakilai da ya yi wannan magana ta son kare kai ta fito ne akan cewa a gaskiyar magana zargin da aka yi din duk da zargi ne wanda bai kamata a yi shi ta haka ba tunda ba a fito da cikakkun shaidu ba amma duk wanda ya ji maganar kawai ya ɗauka ya karɓa ya yadda cewa kuma akwai irin wannan take-taken na cewa hukumomi kusan 900 da ake bincika ana karɓan kuɗaɗe a wurinsu ƙasƙantaccen kuɗaɗe ma kama miliyan biyu ko miliyan uku kama yadda wancan rahoton ya zarge su da shi. Shi kuwa shugaban kwamitin wucin gadi na majalisar wakilai Yusuf Adamu Gabdi ya ce shi ne ya nemi hukumar ICPC ta shiga lamarin ba su taba zuwa nan ba to ta ina aka haɗu da su har aka ba su account number da za su sa kuɗi wannan magana ne kawai da mutane sun kirkiro ta a tunani na don su ingiza wani memban kwamitin don hankalin mu yan kwamitin ya tashi mu kasa yin abin da ya kamata mu yi don gyara abubuwan da suke faruwa kuma insha Allah ban yi kama da mutumin da zan shugabanci kwamitin da za a soratar da ni ko a soratar da wani memban kwamiti na in kasa abin da ya dace wa talakawan Najeriya baka gani ya kamata ku dau mataki akan masu labaran Ƙaryar nan a yanzu haka matsayin ku na yan majalisa shi yasa ni a matsayin na shugaban kwamitin na rubuta ma ICPC ta bincika wannan account din akwai dangantaka na kuɗi tsakanin wannan account number da suka buga a jarida da wani memban kwamiti na in akwai jami'an tsaro su tuhumi wancan dan majalisan amma ba kwamiti na duka ba Makonni shida kenan kwamitin wucin gadin ya ɗauka yana aiki duk da cewar majalisar tana hutu a halin yanzu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.